da goma da da dare da wuni kuma ya sanya dare da yini suka zama mamayen juna in dare ya zo sai ya gushe ini ya zo shi ma ini yana nan sai ya gushe dare ya zo kuma ya haka yi domin bayansa su lura da ayoyi da kuma hikimomi da a ciki domin duk wanda ke son tuna ubangiji ko yake son yin godiya ga ubangiji to ya kalli ni'imar dare da yini kawai ya isa ya gode ma Allah a kansu su kadai duk wanda ke son ya ƙara gane ubangiji da hikimominsa ya kalli hikimar dare da wuni kawai ya isa ya zama dalili na ƙara gane Allah Allah shine mai yin baiwa ga bayi da ni'imomi daban-daban ga bayansa ta hanyar kawo musu lokuta na alkhairi lokuta na albarka watanni da kwanaki da shekaru masu albarka ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala godiya irin ta bawan da ke ikirari da wato karamci wurin ibadarsa da kuma karamci wurin yin godiya irin wadda ta kamata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma karamci wurin da'a ga Ubangiji irin da'a da ya kamata da kuma neman ƙari akan ni'imomi da Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya yi akan mu mu bayansa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba da abokin tarayya shaida irin wadda take amfani mai ita ranar alkiyama ranar da hankula suke gushewa ranar da ake taimaucewa ranar da bayi suke tsayuwa a gaban ubangijinsu domin ya yi musu hisabi haka na shaida shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi sallama, bawan allah ne manzan allah ne wanda shi ne mai gaskiya faɗa mai gaskiya cikawa wanda shi kowa tsare dokokin allah kama daga azumi da tsayuwa da sallolin dare kuma ya yi jihadi iya jihadi ya yi nasiha ga al'umma ya ɗora al'ummarsa a kan shari'ar Ubangiji subhanahu wa ta'ala aminci da tsira na Ubangiji su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa da sahabbansa da dukkan wanda ya yi riko da sunnarsa ya shiryu da shiryarsa, har zuwa ranar alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah muminai mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin ji tsoron Allah nan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wasiya da shi ga na farko kuma shi ya wasiya da shi gare mu mu al'ummar ƙarshe kuma wannan wasiya ta Allah tana nan ba ta gushewa har duniya ta ƙare Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mana hannunka mai sanda a cikin alƙur'ani wurare da yawa domin ya jawo hankalinmu akan jin tsoron Allah ga ayoyi nan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa ga ayoyi nan irin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ayoyi ga sunan cikin alkur'ani da yawa wayanda Allah subhanahu wa ta'ala yake jawo hankalin mu akan jin tsoron Allah ba kuma wani abu ne ajin tsoron Allah ba shine fake dokokin Allah ayi abin da Allah ke so a kuma nisanci abin da baya so wannan shine kawai tsoron Allah tsoron Allah ba wata alama ce wadda ake cewa ga ta nan ga jikin mutum ko ga fuskan mutum wadda da ka gani za ka gane wani mai tsoron Allah ne eh tsoron Allah yana da alamomi da za a iya gane mutum na tsoron Allah ta hanyar ka domin akwai ayyuka na tsoron Allah duk wanda ya aiki kaza da kaza da a wani mai irin wannan aiki akwai alamar akwai jin tsoron Allah gare akwai kuma ayyuka da ke nuna mutum mai yin su bai jin tsoron Allah ayyuka kaza da kaza mara kyau wanda ayyuka ne masu bayyana rashin tsoron Allah da ke cikin zuciyar mutum amma ba kuma su ne hakikanin rashin tsoron Allah ba ba kuma su ne hakikanin wayancan ayyukan kuma ba su ne hakikanin tsoron Allah ba shi tsoron Allah cikin zuciya yake amma kuma yana bayyana ga gabbai ta hanyar ayyukan bawa har a gano cewa akwai tsoron Allah cikin zuciya dai ya haifar da aikata ayyuka kyawawa saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala sannan yana ƙara dawo hankalinmu mu lura da yadda Allah subhanahu wataala yake kawo mana kwanuka na alkhairi yanzu muna cikin watan sha'aban sa kusan 'yan kwanaki suka rage waɗanda ba su wuce kalisa he su da ka ba suka rage mu shiga wata mai alfarma wata ramadan mu sani cewa yanzu a babban abin da muke fuskanta shine muna fuskantar watan ramadan watan albarka watan addu'a watan alkhairi watan gafara dukkan wani alkhairi da bayi suke nema a wurin ubangiji Allah ya tanaje shi a cikin wannan wata na ramadan to mu sani muna fuskantar wannan wata na ramadan wanda alkhairori da albarkokin ubangiji suna da yawa ciki wannan wata na ramadan lokaci ne na addu'a lokaci ne na saraka lokaci ne na tausaya ma bayan Allah lokaci ne na samun gafara lokaci ne na sanin samun ganima daga rabasa ga mutane waɗanda suke da samun babban rabo a wurin Allah yanzu lokaci ne na samun gara a gare su wannan watan shine watan Ramadan mai albarka mai daraja wanda za mu shige shi ɗan lokaci kaɗan nan gaba ɗan kwanaki kaɗan masu zuwa da ikon Allah za mu shiga watan Ramadan muna roƙon Allah ya kai mu watan Ramadan Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan ya Allah ka kai rayuwar mu a cikin watan Ramadan kuma Allah ka haɗa mu da dukkan alkhairan da ka tanada a cikin watan Ramadan ka ba mu ikon azumtarsa cikin koshin lafiya da wadata da tsoronka kuma ka ba mu ikon nisanta abin da ka hane mu kuma Allah ka ba mu dukkan alkhairan da ka tare da ciki Allah ka ba mu babban rabo mai yawa ciki ka sa mu na cikin bayan ka wa'anda ka tanadan magafara da yan tasu daga azabarka a cikin wannan wata Allah muna roƙo ka sa mu ciki bayan haka yan uwa musulmi mu sani wannan wata wata ne na ibadodi banda azumin akwai ayyuka waɗanda za su ƙara ma azumin mutum kyawu kada ka ɗauka cewa shi azumin ramadana zama ne kawai da yunwa ba shi ne ramadana kawai ba a zama da yunwa yana daga ciki amma akwai abubuwan da su za su sa azumin ka ya zama karɓaɓɓe ko kuma ka yi azumin amma a bakka da sanhon azumi ga azumin yi amma babu lada saboda mi saboda ka ɓata lada azumin ka da wasu ayyuka waɗanda ba su da kyau to mu sani ba zama da yunwa ne kawai azumi ba hatta kamewa ka kame idanunka da kallon haram duk wani abin da Allah bai son a kalla yana daga cikin azumi ka kame idanunka daga rashin kallonsa ka kame bakinka daga maganganun banza duk wani abin da Allah bai son a faɗa to ka kame bakinka yasa wani hadisi ma yake cewa man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba duk wanda ya zama yana azumi kuma bai kame baki ne daga maganganun banza ba maganganu na batsa maganganu na zage-zage maganganu na kazufa da miyagun maganganu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace irin wannan mai azumin Allah baya da bukata da azuminsa duk dai yake a wurin Allah ko ma ya ci abincinsa ma ko ya zauna da yunwa duk dai ne a wurin Allah saboda ni azuminsa ya bata abin shi da maganganu marasa kyau ko kuma ɗabi'ar da mafi yawa wasu musulmi ke musamman matasa wai da sunan koran rana sai haka kawai ba a tashi aza ba ta lido da karta sai lokacin azumi wai saboda wai koran rana na aka don ka aji wai azumi rana ta faɗi ba ma sani ba saboda an shagaltu da karta da lido da sauran wasu abubuwan da ba su dace ba wannan ba daidai ba ne ko kuma kallon kwallo a aza dabobi na kallon kwallo da azumi ya kama yanzu za ka matasa wani gaba ɗaya ya haddace tebul ɗin ƙwallon turai Hannun cikin azumi za a ga ƙarhe hudu da rabi sadda ake zuwa tafsiri sannan za a ce akwai ƙwallo tsakanin barcelona da liverpool don haka shi ya can ina ta hamman gariba yana wurin kallon ƙwallo wannan monday haka ya nakasa ladan azumi shi da dai sauran ayyuka waɗanda mafi yawa ake aikatawa cikin azumi da sunan wai a ji sauƙin azumi wai koran rana wannan zai sa kayi azumin kan don ka ɗauke farilla ba a cewa sai ka ranka ba ka yi azumi ba ka yi azumi amma dai azumin ka honko ne kawai za a ban maka ka ka yi azumin ramadana amma honkon azumi saboda ka bata abinka da yin wasu abubuwan da Allah bai tsora maka ba Allah ya hane ka da su ka je ka yi saboda haka mu kiyaye wannan duk mai son ya shagaltu a cikin azumi ya ga rana ta yi sauran faduwa ya al alkur'ani in dai kana son kai koran rana ga hanyar koran rana mafi kyau shine ka ɗauku alkur'ani kullum kai kokari kai hizo goma ka gani in ba ka gani rana ta yi sauran haɗuwa cikin kwana shida duka sauka kwana shida duka sauka ka gani kayan azumi ya wuce sauka nawa za ka yi ga hanyar korar rana akwai wanda adda hanyar korar rana kamar wanda adda alkur'ani ga hannu nai Ɗauku qur'anin ka da zaran sahiya ta waye ka zauna kai tai in ba ka da aikin ko ba ka zuwa ko ina sai ka ɗauki qur'ani kai tai kayan rana ta haɗu kullum za ka ga abin da za ka yi za ka sha mamaki amma wanda zai je ya aza daba ta lido ko karta ko wasu abubuwan da ba su dace ba wannan yana sa ka yi hasarar ladan azuminka sai zan ga azumin kayi amma kai ribar da ake samu cikin watan ramadan baka same ta ba an sha wawa an wace kuma kila baka sani ba rayuwarka tana kai a ramadanan baɗi ko ba za ta kai ba za ka mu kiyaye wannan wata gashi nan ya nuhato mu ya samu mu gaba shi muke huskanta cikin abin da ya kamata mu yi masa kyakkyawan tanadi wajibi ne ko ne musulmi ya kyakkyawan tanadi ga wannan azumi na Ramadan kama daga tanadi na wato tsari mai kyau ne da za ka samu damar yin wasu ibadodi da wasu ayyuka masu kyau kama daga tanadi ne da za ka tanadi ɗan wani abin abin da Allah ya hore ma ka taimaka ma wasu domin su masu ji sauƙin yin azumi Ina daga cikin hanyoyi da tanade da ya kamata kowane musulmi ya yi iya ƙoƙarinsa shiga cewa ya yi domin ya tarbi wannan wata na Ramadan. Kada ka ɗauka cewa ‘yan an ce yin sadaka ko taimaka ma masu rauni kaka ɗauka sai alhaji wani ko sai alhaji wani. Kai za ka iya, ni zai iya, wancan zai iya. Kowa gwargwadon ƙarfinsa, abin nan da kan rena akwai wanda yana buƙatar rabi ne bai samu ba. Duk iya da kake ganin kake, to akwai wanda shi inda zai samu rabin wanda kake, shi wallahi ta yi mai lahiya lauki. to abin nan tun da ka yi wani nemi wanda ka hiya sai ka taimaka mishi wannan shine kawai akwai wanda sa'i guda in ka na gero ko na shinkafa daɗi ya kaji sai ya yi nuyi ne ran nan gaba ɗaya bai mantawa da wannan alkhairin da ka yi mishi alhali kai kila sa'in shinkafa ba wani abu ne a wurinka amma shi da ya samu wani duk matsala sai a yi ne duk kuwa faɗi kashin da kaga yana yi ya taina ya daita abinda kawai yake bukata ya samu ɗan sa'i guda na gumi ya kai gida shi da ya samu sa'i guda ya kashe wutar ran ya kashe ujuku ya kashe kuran nan shi ya gama ta kaga ya dawo ya zauna hira alhamdulillah alhamdulillah Ta gani ba tafsiri ya kai dan ce wannan nan da nake wallahi hankali na ya kwanta sa'i guda ya sai da ya samu irin shinkawa guda ya kai gida shi duk bukata ta biya kai ko kile ko sa'i goma magare ka ganin haka baka da komai gidanka to akwai wanda sa'i guda to cikin goma nan dauki guda ka baci ka ga yadda zai warin ciki ji daɗi yana ganin yau an kashe mai wutar yau to haka nan rayuwa take kowa ya dibi wanda ya hiya kada ka rika kallon cewa sai wane ko sai alhaji wane ko sai wane ko sai wane a'a shi wane wanda ata da yawa ya ba suwa da yawa wanda ata kaɗan ya ba suwa kaɗan wanda Allah ya ba da yawa in ya ba suwa da yawa Allah ya sani in kuma ya ruwa ya ba suwa kaɗan Allah ya san abin da ya bashi kuma ya san gwargwadon percentage na abin da ya kamata ya ba suwa bai ba suwa ba dama ana tsammanin wanda duk an ka ba da yawa ya ba suwa da yawa ko wanda an ka ba suwa kaɗan ya ba su wa kaɗan sannan da yawa akwai sa'i ɗaya wanda wani zai ba su wa sadaka ya hi buhu ɗari na wani a wurin Allah dai yanzu wani buhu ɗari don ya hi su ya sadaka sai ko ga jiki ne ba su ko gane an ciba cikin stoɗi ne to kana haɗa daraja sai da wanda kila sa'i biyu ɗaya gare ya ɗauki wa ya ba su wa kaga ba ɗaya suke ba wani ya yi ƙoƙari mai sa'in ga guda ya yi ƙoƙari saboda shi biyu ɗaya na a gare gida ne ya yi hankuri ya daure ya ba da guda wan ko buhu dubu ga cikin su ne hidda dari ya basuwa wani kokari mai gudan ga ya kokari da ya yi shi daurewa so da yawa mutum na iya ba da sarakan naira wani ya bada miliyan ɗaya naira wani ta yi miliyan ɗaya ɗayan wani so kowa ya ba su wa gurgurin ikonsa an ce to whom much is given much is accepted. wanda an ka ba da yawa ana tsammanin ya ba su wa da yawa to haka kowa ya dibi gurgurunsa gurgurun kan da Allah ya shi ya bayar gurgudun wannan sannan yan kasuwar mu wancan sati mun ƙara kira zuwa gare ku ko yanzu muna ƙarawa kada a yi amfani da wannan wata a kan ma jama'a da yawa mutanen mu suna kuskure sai mutum ya ɗauka wata azumi wata ne na samun ƙazamar riba kawai baya damuwa da halin da zai jefa bayan Allah a ciki akwai wanda tsari na naira ɗari in an kai ga sa'in gumi wallahi ya isa ya tuna don kafin ya cike wannan gibin na naira ɗari nan da aka ƙara to wani sabon aiki ne an ka kirkiro mai ya saba kullum ya samu naira sai ɗari biyar tana sai mai ɗan sa'in gumi ne da ɗan sure da alayyahu to sai an haƙara naira ɗari gaba ɗai to yanzu an haddasa mai wani giɓin da kahiyya ya shi an haddasa mai wata sabuwar wahala to shi yasa ƙari na babu gaira babu dalili yana haddasa illoli ga al'umma haka yan kasuwa a ji tsoron Allah ba an ce ka a ci riba ba riba gaskiya ce amma kuma a ci da hattara dan kaɗan da za ka samu mai albarka ya yi mai yawa da za ka samu wanda bai da albarka akwai wani cikin hamshakan yan kasuwan najeriya shekaran jiya nake gani cewa ya hidda sanarwa cewa dukkan diloli yan kasuwa da yake hulɗa da su a kamfaninsa duk wanda ya je ya ƙara kuɗi cikin ramadan ɗin gato ba zai sake hulɗa da shi ba zai yanke ba zai sake sayan mishi kayan shi ba shine abdul samad isya karabiu mai kamfanin bowa wanda kowa ya sani kamfani ne wanda waje hadde wajen domestic product ya shahara kwarai yana abubuwa da yawa na amfani yau da kullum na gida kama daga suga ne taliya ce wace abubuwa ne ya fi da sanarwa cewa dukkan wani dilan da yadda ya ƙara kuɗi a cikin ramadan na kayansa kayan kamfani shi to ya zai soke hulɗa da shi ba zai sake sai mishi kayan shi ba to haka ya kamata suna su ma ƙananan diloli su ɗau wannan mataki su yi ƙoƙari su tsare farashi a takaice dai kada ku yi da za ku waɗi kun da riba gaskiya ce amma kuma kada ku sa rai ga samun a ƙazamar ribar da za ta jefa talakawa cikin fitina ko ta ƙara musu tsadar rayuwa ya zama abubuwa an yi azumin wahalce ka kowa ya kokari gwargwado yadda ka ji tsoron Allah cikin kasuwancinka gwargwado yadda Allah zai sa maka albarka ɗan abin nan da ka samu sai Allah ya sa masa albarka sannan da yawa masu lura cewa wani wa dan wannan abin da zai rage na farashi ga kaya ne da shi ne kawai Allah zai amfani ya gafarta mai ya karbi azumin shi inda ta tsabar azumin naki ne Allah bai karɓi azumin amma saboda naira da ya rage ga kaya ne sai Allah ya kalli wannan tausayin da ya tausaya ma bayan shi ya gafarta mishi ya yahe mishi ya karbi azumin shi ya karbi ibada shi ya gafarta mishi saboda wannan kawai to kada mu rena da alkhairi duyi da yake da yawa wani sallaka yana yi ba ba saboda ita Allah zai baka aljanna ba da yawa azumin ka yana yi ba saboda ita Allah zai gafarta maka ba saboda wani tausayi da ka taba tausaya ma wani bawa a kan shi kawai Allah da yahi maka shekaran jiya mun kawo hadisi na wani bawan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cikin mutanen da suka zo kafin mu wanda attajiri ne mai kuɗi amma kuma bai aikata ayyukan alkhairi ba ya je lahira Allah ya tsaye da shi gaban shi Allah ya tambaye shi na baka kaza na baka kaza na baka kaza mi kai da dukiyar da ni baka yace ya Allah ayyuka ban samu dama aikata ayyuka amma dai cikin abin da nake aikatawa akwai abun abin da ban iya ban iya manta nake tunawa kullum ina wa yarana da ke karkashina ƙananan diloli da yarana da nake ba kaya na kasuwanci cewa duk sadda suka ba mutum bashi idan suka fahimci yana cikin wani matsanancin hali kasu matsa mai ban yadda a yi ƙarar kowa saboda dukiyata ba ban yadda a ci mutuncin kowa saboda abina ba in kun fahimci mutum yana cikin wani yanayi to ku ta mai ko dai a yaye mai ko a ƙara mai lokaci wanda kuma adda shi ba cikin matsuwa yake ba shi ma nikan sauƙaƙa mai ya biya cikin sauƙi haka duk wanda zai hulɗa da ni na kasuwanci na ba da umarni canjin oda ga yara na cewa ka a za mu kowa idan bashi ne ka a matsa mu kowa idan sayar sayarwa ne a sayar cikin sauki ga kowa Allah ya fito ni ni cancanta yi irin wannan tausayin ga bayina don haka Allah ya ce mala'iku ku shaida na gafarta mishi a kawo da kai ga duk zunubinsa a yahi masa kun ga bai wani aikin da ya kai shi aljanna ba amma abin da kawai ya kai shi aljanna sauki da yake yi a wurin kasuwancinsa to kai ma ba mamaki kila sallaka ko azumin ka ba akan shi Allah zai yahi maka ba akan wani dan sauki da kai wani dan discount da kawa mutane albarkacin wannan wata na Ramadan akan shi Allah zai kalli tausayin da kai kan nuna ga bayi dai sai ya gafarta maka akan wannan don haka yan kasuwa mu kiyaye wannan mu sani cewa wannan wata ne na tausayi wata ne na Ramadan daga cikin hikimar watan Ramadan akwai gane tausayin Allah zuwa ga bayinsa akwai mawadata su fahimci halin da talakawa suke ciki domin su ƙara ƙaimi wurin taimaka musu yanzu akwai wanda in dai ba ramadan ba babu yanda za a yi yayi da bai ci bai sha ba saboda kullun gida ne akwai abin da ake ci kullun firiji ne kayan marmari ne da a tsakanin apple da da lemu da ayaba da wata barkata sai abin da yake so yake ci to haka ba yanda za a yi ya ma ji yunwa balle ya ma san yadda yunwa take amma da azumi azumi sai Allah ya ta hadda irin wannan shi ma yayi ne bai ci ba yayi ne bai kare kumallo ba ne yi da bai lanci ba saboda ni saboda Allah ya gwada mai cewa shi dai adda iko ga dukiyar ga abincin ga komai amma Allah ya ce a ka'afi sai rana ta faɗi to wannan zai sa ya ji wa da yunwa take ashe talakawan ga haka suka yi ni da yunwa ashe yunwa haka take to wannan zai sa idan kaga talaka cikin matsuwa zaka taimake shi don ka san abin da yake ji ka taba ɗanɗana wanda yake ji na halin da yake fuskanta na yunwa to haka cikin wannan wata mu matsa da addu'a yan uwa da isko malamin da isko yana wa'azi ya ƙara jawo hankalin a abin da ya shafi addu'a wata ne na addu'a wata Ramadan wata ne na addu'a wanda ana son mutane su matsa ƙaimi wurin yin addu'o'i a cikin wannan wata akan bukatun kansu da na ƙasa da na jihar mu da na al'umma da iyaye da ƴan uwa da kakanni da dukkan al'umma musulmi gaba ɗaya wata ne na karɓar addu'a Ibn hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa mutane guda uku Allah bai watsi da addu'arsu daga ciki annabi yace al adil shugaba adili idan mutum na shugaba adili to idan ya addu'a Allah yana karba addu'arsa daga ciki akwai mai azumi wanda aka dauke da azumi Allah yana karba addu'arsa yasa bayani ya ya zo wasi daga malamai shin mai azumi a lokacin buɗin baki kawai ake ansa addu'ar sa ko ko duk sanda yake dauke da azumi ana ansa addu'ar sa a'a mai azumi duk sanda tsawon ne gaba ɗaya sanda yake dauke da azumi lokaci ne na karba addu'a gare shi idan ya addu'a Allah yana karɓa addu'arsa da kuma musamman lokacin da zai buɗe baki idan ya addu'a Allah yana karɓa addu'arsa saka mu kiyaye wata ne na karba addu'a na uku manzo Allah yake da matafiyi a lokacin da yake cikin halin tafiya idan ya addu'a Allah bai mai da wannan addu'ar sai ya karbe ta haka nan wanda aka zalunta wanda aka zalunta Allah subhanahu wata'ala baya mai da addu'ar ta an ce idan wanda aka zalunta ya yi addu'a Allah ya kance a buɗe ma wannan addu'a ƙohohin sama domin ta taka ta isa zuwa gare shi kuma Allah zai ce wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ina rantsuwa da buwayata da girma na wallahi sai na taimake ka wanda aka zalunta ko da ko lokaci ne nan gaba wallahi sai na hisuwa ma haƙƙinsa kisa zalunci abu ne mai haɗari duk wanda yake zalunci ba zai gama lahiya ba saboda wayannan addu'o'i da ake yi addu'o'in wanda aka zalunta Allah yana karba su ko ya karɓa su yanzu ko ya karba su nan gaba amma dai duk sanda aka zalunce ka kai yi addu'a to sai Allah ya biya ma bukata ka sai ya hisuwa ma ka ko kusa ko a nesa to kun ga wannan mai azumi yana cikin wa'anda ake karɓa addu'a su manzo Allah ya ce addu'a su ba ta shan iska da sun yi Allah yana karɓa. mu yi amfani da waɗannan lokuta na azumi mu mika kokokunan baran mu zuwa ga Allah kowa ya sani muna cikin yanayi na halin musamman halin da kasar mu take ciki na sace-sace da kashe-kashe da zubar da jini yau ka ji an tadda wannan gari jibi an kama wane jibi an halbe wane haka na zuwa akwai bukatar mu yi amfani da watan ramadan wannan wata mai albarka mu koka zuwa ga Allah ya magance mana wayannan matsaloli mu koka zuwa ga Allah ya muna maganin wayanda ke da hannu ga wayannan kashe-kashe da rashin ba haddasa mana rashin zaman lafiya a cikin ƙasar mu mu koka zuwa ga Allah ya aminta da mu ya ba mu aminci a cikin ƙasar mu da kuma kan titunan mu wuraren tafiyar mu da dawowar mu wannan idan muka yi wannan to mun ci ribar Ramadan kuma mun yi amfani da wannan wata na Ramadan irin yadda ya kamata mu yi amfani da shi yan uwa kada mu yi sakaci mu nisanci addu'o'i na surkulle da shirme wani sai ga dama Allah ya bashi amma kuma sai a dora shi akan wasu addu'o'i waɗanda ba nan ne ke ci ba ko a dora shi ga wasu addu'o'i waɗanda ma akwai sabon Allah a ciki ko akwai sa ma Allah kishiya a ciki ko akwai rena Allah a ciki ko yi ma Allah gadara duka wannan ba daidai bane akwai addu'o'i da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa a neme littattafan malamai a duba su akwai littattafai wanda aka wallafa na addu'o'i addu'o'i ma'asurai da kuma addu'o'i na bukatu da matsaloli daban-daban ke keɓantacci a neme irin wayannan littattafai ga littattafai na irin su hisnul muslim ga littattafai na irin su addu'a ga littattafai na irin na malamai zai yawa wanda aka rubuta da ke koyar da kai addu'a da ladubbanta da yadda ake yin ta akwai yanayin da mutum zai zo ya ta addu'a amma saboda bai bi ka'idar addu'a ba bai bi ladabin addu'a ba sai ya zama ya ta addu'o'in ba a karɓa ba saboda mi saboda ya tashi shigi da wuce gona da iri da wuce iyaka a wurin addu'a to mu yisanci dukkan wannan idan a lokacin da mutum zai addu'a ya kaskantar da kanshi a wurin ubangiji ya nuna ma Allah shi bawa ne baya da wata wani karfi ko wata makoma ko wata dubara sai abin da Allah ya masa kuma ya roƙi Allah roƙo irin wanda ya dace a yi ma Allah kada ka roƙi Allah abin da ya riga ya ce bai yin haka nan ko ka roƙi Allah daga dara, kana ganin kamar dole na sai Allah ya yi ma kaza ko ka roƙi Allah kana shakku kana ganin to bari dai in roƙa matsalar na ta roƙo na ta roƙo har yanzu tun da dai an ce ana an sa azumi maza na bari in roƙa to in kai haka na Allah bai sa saboda ka roƙi Allah kana shakku ko kuma bari ka gwada Allah ka gani tun da dai an ce Allah na sa bari in roƙa in gwada in gani tun da ka roƙa don ka gwada Allah ka gani to bai ansa amma ka roƙa Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah kuna masu yaqini cewa Allah zai karba in ya ga dama ya karba ba da dole in kuma ya ga dama ya tinkirta ma addu'a ya baka wani abu sabanin abin da ka roƙa a madadin sa kuma yana da ikon yin haka nan to a takaice dai ina son in jawo hankalin mu sannan mu kiyaye mu tashi sai ga ibadodi idan wannan wata na Ramadan ya zo kama daga karatun Alqur'ani. salloli na tarawihi salloli na tahajjud idan ya kai karshe kada mu yi sakaci da su mafi yawa muna sakaci sai ga mutum duk da sallar tarawihi ba zai iya tsayawa yayi ba in ma ya tsaya yayi to zai yi ta wada ba ta da wani amfani gare shi za ga duk da masallatan an samu su suna akwai 505 akwai J5 akwai katafila akwai kaza akwai kaza za ka ga mutum mai saboda ɗaya da sauki daga shiya ya ka tashi zuwa wata shiya bidan masallacin da aka saurin gama sallah wai masallacin shiya su dadewa akai sai ga ya tashi har wata shiya wai ka haife shi ka da Allah malam ni ni na san shaf shaf wai shi ya san shaf shaf ai niyya a gama saboda mu sani cewa wannan tarawihin daga shekara sai shekara ne ake yin ta me yasa ba za ka tsaya kai sallah ka bauta ma ubangijin kawai da ya kamata ba saboda ka muji tsoron Allah sallolin nan kada mu dauke su abin wasa sai ga an zo ana ta yi Allah wa alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum Allah wallahi irin wannan sallar mai hatara za a waye gari azumin ya wuce baka tashi da komi ba amma ka nazu ka bauta ma Allah wannan raka'a nawa ne ake duka sallar tarawih in an gama ina za ka je ina za ka je kila sun aka ya matsu ya ji asanar tana da kwallo karfe tara ana tadda sallar tarawih takwas da rabi don haka matsuwa ya kai a daidai ya gama kar a fara bai nan kada rahori ya fara busa kusur din warko bai gani ba to kada mu yi wannan kuskuren su kuma mata da a cikin gida arewa teko sanai musu barazana in azumi ya kama daidai lokacin tarawih za a fara sa finafinai za a fara sa siri na finafinai sai a gama ce ba ta son tashi wai don kada wannan siris din ya yanke ba ta ga wani episode aka yi ba ta nan ba sai ga Allah Allah ta kai yi sauri a gama da yawa mai kokari iyalanmu da a cikin gida mu dora su ga abin da zai amfane su Ɗan uwa wannan wata na Ramadana kada mu yi sakaci da shi dama ce wadda Allah ya bamu wasu sun so su ga Ramadana ba su gani ba mu muna fatan Allah ya sa mu gani yan kwanakin gada sun ka rage Allah ya sa muna cikin masu gani wasu sun so su kawo yanzu gama ba su kawo ba to kai idan Allah ya kaddare rayuwarka ta kai kada kai wasa Allah ubangiji ya gwada mana wannan Ramadan cikin koshin lafiya da aminci da wadata ya ba mu ikon yin azumtar sa cikin koshin lafiya ya karba mana ibadodin mai samu cikin bayinsa da zai gafarta mu a cikin sa Allah kuma ya yayi muna ya magance mana matsalolin kasan mu baki daya Allah muna roƙonka wannan wata na Ramadan ka yalwata ma bayanka su ji sauki su cikin yalwa da wadata Allah ka yalwata ma bayanka cikin wannan wata su yi wannan wata na azumi wannan ibada ta azumi cikin yalwa da wadata ba tare da wahalhalu ba alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin yuqallibu al-layla wan nahar جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أن يذكر أو أراد شكورا المتفضل المنعم على عباده بمواسم الخيرات والبركات أحمده سبحانه وأشكره شكرا شكر عبد شكر عبد معترف بتقصيره في داءة مولاه المبتغي المزيد مولاه المبتغي المزيد مولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم تذهل منه الأقول ويقوم الناس لرب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أفضل من سام وقام وتهجد وجاهد في الله حق جهاده ونصح لأمته واهتدى بهديه ونصح لأمته وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم بنفسي وتقوى الله أوصيكم بنفسي أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما سمعتم كما سمعتم الآيات المرتلة من تنزيل رب العالمين الآمرة بالتقوى المتضمنة بوصية الله إليكم بالتقوى فاتقوا الله حق تقاته واتقوه ما استطعتم عباد الله قد اقترب عليكم موسم الخيرات والبركات وموسم استجابة دعوات وهو وموسم ال... و... و... و... وموسم الغنيمة لأهل السعادة ألا وهو شهر رمضان الكريم المبارك الذي ستدخله عن قريب بإذن الله الذي سندخله عن قريب بإذن الله اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وفقنا فيه بالصيام وفقنا فيه بالصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين إن الواجب على المسلم أن يستعد لهذا الموسم بشتى أنواع الاستعدادات ومن أعظم الاستعدادات لهذا الشهر الوقوف على هديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء فإن رمضان موسم الدعاء قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعواتهم دعاء, الوا... دعاء الوالد لولده ودعاء السائم ودعاء المسافر رواه البيهقي وصححه الألباني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد لهم الدعوات الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وتفتح لها أبواب, أبواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين أخرجه الترمذي وصححه والصائم في هذا الشهر له دعوة مستجابة وهذه الدعوة تشمل جميع ما تشمل جميع ساعة الصيام وذلك أن السائم موصوف بالطهارة الباطن والظاهر وفي حالة هو بعيد من النار سبعين خريفا كما قال صلى الله عليه وسلم فأجدر, فأجدر, فأجدر له أن تستجاب دعوته وفي بعض الروايات السائم حين يفطر وهذا ليس تخصيصا لقبول الدعوات في وقت الإفطار بل هو من باب التخصيص من بعض أفراد العام من بعض أفراد العام مما يدل على زيادة مما يدل على زيادة العناية بهذا الوقت من أجل استجابة الدعاء ولجميع ساعات النهار فجميع ساعات النهار التي يكون الصائم فيها صائما وقت وظرف لاستجابة دعواته وأفضل الدعوات عباد الله أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهديه هو أكمل الهدي وذلك أن الداعي يدعو بمقتضى ما عنده من العلم بالله ومن العلم بأمر الله وأعلم الناس بالله وأخشى الناس لأمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جلتم أفكاركم في دعوات فإذا جلتم أفكاركم في دعوات في دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في مناسبات كالدخول والخروج والتصرفات الدنيوية من دخول الأسواق والسفر ودخول البلدان والخروج منها والركوب على الدابة وغير ذلك كلها تدل على إذن ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله فلا تضيعوا أوقاتكم بأدعية ليست بمأثورة وبعضها متضمنة بالإثم والعدوان وقد حذركم الله في الدعاء من الاعتداء فيها وكل من تمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلم أدعيته سواء في المناسبات كما ورد في كتب عمل الليل والنهار وسائر كتب السنة وسائر كتب السنة وفي الأدعية المطلقة المطلقة كما جاء في كتب الأدعية كالدعاء للإمام الطبراني وكتاب الدعاء للشيخ المتوفى قريبا الشيخ سعيد بن وهب الكهطاني رحمه الله وما تضمنه كتاب حسن المسلم وغير ذلك يكون للمؤمن للمؤمن كفاية إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم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 ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله واطيعوه ولا تعصوه واشكروه واذكروه ولا تنسوه وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واستعدوا لشهركم الذي قد أظلكم عن قريب وهو شهر رمضان المبارك الكريم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا حول ولا قوة إلا بالله يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم

وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر more work. الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر